أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقي قوة سفر شين وتا نبي أتكين وتن مسلنتي hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da yi da ashirin da bakwai ga watan sha shekara dubu da goma sha shida a wannan masallaci na shek jafar mahmud adam wanda aka fi saninsa da masallacin gwagwarmaya a wannan unguwa ta sabuwar gandu a cikin wannan gari na kano allah ya dawo da mu domin ci gaba da darasi a cikin littafin alwajis fi aqidatis salafus salih wannan shine darasi na ainihin wato uku za mu tashi ta'arifus salafi ta'arifin salaf as-salafu fil lugha idan an ce salaf a yare na larabci ma mada wa taqaddama shine duk abin da ya wuce ya gabata yuqalu akan ce salafa salafan shine ai mada abin da ya riga ya wuce ina fata an fahimta wannan shine ainihin wato salaf a yare na ainihin wato larabci wasalafu idan an ce as-salafu shine al-jama'atul mutaqaddimuna jama'ar da suka gabata ana ce musu salaf aw al-qawmul mutaqaddimuna fi as-sayr ko mutanen da suka gabace ka a wajen tarihi ana ce masu salaf don haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alaƙar wannan kalmar ta luga da alaƙar ta ta istilahi ana ce musu salaf ne saboda sun gabace ka a gurin tarihi wannan yana daga ciki sannan qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce me falamma asafuna lokacin da suka fusatar da mu fir'auna kenan in taqamna minhum sai muka ɗauki mataki a su ta hanyar yi musu azaba fa agharqnahum ajma'ina sai muka nutsar da su gabaki in ji Allah subhanahu wata'ala sai Allah maɗaukacin sarki ya yace faj'alnahum sai muka sanya fir'auna da mutanen shi salafan ne waɗanda suka riga suka gabata wa masalan lil na sannan suka zamanto misali ga mutanen ainihin wato ƙarshe wannan yana daga cikin gurare da Allah madaukakin sarki ya amfani da wannan kalmar na taba jin wani yana cewa din da kaji asalin kalmar salaf a Qur'ani to banna akai sai an yi wata tabargaza ne sai amfani da kalmar salafa to kowane abu yana da yadda yake a yare na larabci da kuma istilahi na malam shi yasa suka ce in za a yi ta'arifin abu dole ya zamanto jami'an mani'a ya tattaro abin da ake bukata sannan yana hana wani abu wanda ba shi bai shiga yanzu asali idan an ce ƙur'ani duk abin da ake karantawa a yare na larabci yakan iya ɗaukan haka amma idan malaman shari'ar musulunci suka ce maka ƙur'ani to ba duk abin da ake karanta ba suke ne dole su ya zamanto maganan Allah subhanahu wata'ala idan littafin ka ana karanta shi in dai ba maganar Allah bace ce ba ƙur'ani ba dan haka a hausa za ka samu kowace kalma ba haushi ga yadda take a tsantsagorin zunzurutin yaren hausa da za ka tafi ɓangare na rayuwar hausa kuma za ka samu wasu na amfani da irin wannan kalmar amma abinda ake nufi a nan ba shi ake nufi a can ba yanzu idan aka ce ya mai gura duk ba wushi ya san gora shi ne a ɗauke ta a buga maka ita amma in ka tafi kasuwa aka ce an masa gora me ake ne kaga ba an ɗauki gora ƙatin ice an cima mai ba ba shi ake ne ba a ya siye abu da tsada wanda bai kamata su siye shi da tsada ba shi ne an masa gora na haka wannan abin su ɗan rage shi zai ɓata rikodin ɗin nan ina mai rage wani yake an gane don haka wannan yana daga ciki kuma maganar da ya faɗa ce din da aka faɗi abin da ya gabata aka yi amfani da kalman salaf an yi gaza ne ta wannan maganar ƙarya ne ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya kawo hakan a gurare a cikin ƙur'ani da yawa da ya zo maganar da ba sai ce faman hu mau'izatun min rabbihi fantaha lahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun da zo maganan aure ya ce wala tankihu ma ba aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salafa innahu na fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila yace hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاء وأمهات نسائكم وربائبكم التي في أجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وحلائل من أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلفا إن الله كان غفورا رحيما wannan yana daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki ya amfani da ita sannan yace ya ayyuhal ladina amanu la taqatulus sayda wa antum hurum har yazo inda yake cewa wa bala amrihi afallahu amma salafa Allah ya riga ya yi abin da ya wuce sannan ya ce ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalina sannan Allah ya ce Huna ya ka tabbalo kullu nafsin ma aslafat wa raddu ila Allah maulahum bihaq da haka wannan yana daga cikin guraren da Allah madaukakin sarki yace falamma asafu nan taqamna minhum fa aghraqnahum ajma'in faj'alnahum salafan wa masalan lil akhir wani ma in zai isgili sai ce to aga sifir auna ma a daidai lokacin yana intimamin kansa zuwa ga wata dariƙa kuma Allah ya ce innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dallu dalalan ba'ida innal ladina kafaru lam yakunillahu Allahu liyaghfir lahum wala liyahdihum dariqa illa dariqa me amma an kace to ga ai ga an ce ba za a shiryar da su ba sai dariqa jahannama zai ci aina ba wannan dariqa ba ita yake ba shi ba ita ake ne ba ina ba ta an fahimta to saboda haka idan Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da ‘yan aljanna kafin su shiga Allah ya dara duniya gida biyu ya ce wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha wa maqra'u kitabiya wanda aka dauki littafin shi da hannun dama aka bashi haka zai dinga yawo yana ce a karbi littafin shi a karanta anni zanantu anni mulaqin yace na tabbatar dan hadu da hisabi mai sauki Allah sai ya ce fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya a cikin aljanna madaukakiya kayan itacen ta nunan nune kuma suna kusa da mutum shine daniya din daga danani ne da haka yanzu da aljanna kake idan kana bukatan mangoro sai zo sai ya kusa da kai sai ce ka tsanta saboda qutufuha daniya ne Allah zai ce kulu washrabu bima aslabtum fi ayyamin kun ga ku ci ku sha saboda abin da kuka gabatar a cikin kwanakin duniya da suka wuce da haka al-salafu fil lugha shine abin da ya riga ya gabata a da na a zamfara bayan sallah mai takin suwa ne ne salafiya na yi dogon bayani a in mutum yana so ma ya samu bayani sama da wanda za mu yi anan ya koma ya daina mai laccar kusan awa biyu na suwaye ainihin wato salafiya to shine malam anan yace ai ja'alnahum mun sanya su salafan magabata mutaqaddimina masu gabatuwa liman amila ga duk wanda ya aiki bi amalihim da irin aikin su wadalika li ya'tabi rabbihim man ba'adahum dan wanda zai zo bayan fir'auna ya lura wal yat'ida bihim al-akharuna kuma wasu da wasu mutanen su dauki wa'azi da ainihin wato ibra da kasiri da jan kunne tunda fir'auna ba irin dagawar da bai yi ma Allah subhanahu wata'ala aka biya aka turo annabi Musa da Haruna bayan da suka gama wa'azin ma yace famar rabbukuma ya Musa a can suratul shu'ara Allah cewa ya yace wa ma rabbul alamin ga dagawa ta kai daga ka ce ma baka san Allah ba waye ma shi tukunna waye shi Allah sai da yace wa laqad araynahu ayatina kullaha fakadzaba wa duk wani dalili da za a nuna wa ɗan adam don yaga ga girman Allah sai da aka nuna fir'auna amma ya kare ta juya ba aka zo aka yi muqabala aka yi waye aka yi waye ya ma zo yawa annabi Musa gori cewa alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umurika sinin kai kaza kai kaza kai kaza kai kaza to daga ƙarshe ya fusatar da Allah subhanahu wata'ala dan ya ce shine Allah babba in akwai wani ma ƙasa yake da shi ana rabbukumul a'la da haka wannan maganar da ya faɗa fa akhadha Allahu nakana al-akhirata nakana al-akhirati wal ula azaba saboda waccan magana ta farko da yace ma alimtu lakum min ilahin ga kuma cewa ana rabbukum al-a'la sai da aka kai shi ruwa sannan aka kashe shi ashe matsiyaci ko ruwa ma bai yawa yasa Allah ya ce falamma asabuna lokacin da fir'auna ya fusatar da mu ban taqamna minhu sai muka ɗauki mataki akan su ta hanyar yi masa azaba fa na sai muka nitsar da shi da jama'ar sa gabaki ɗayan su faj'alnahum sai muka sanya su salafan magabata ne su amma gurin Allah sannan wa masalan lil na ga kuma misali ga wanda za su zo yan baya baya inji Allah subhanahu wata'ala salafu idan an ce salafu su sune man taqaddama min aba'ika wanda ya gabata daga cikin iyayenka wa zai cika da makusantanka alladhina hum aka fi sinni wanda suke sama da kai a cikin shekaru wal da falala hada da wannan ne sun mi sadarul awwal aka kira zamanin farko aka ce musu tabi'i tabi'ina cikin tabi'ai aka ce musu as-salafu as-salihu idan ana nufin magabata ne sai an mayar da ita ta zama sifa da musu in ka ce as-salafu to dole kai mana bayani wanne kake ne domin akwai as-salafu talibu akwai magabata yan iska akwai kuma magabata mutanen kirki shi yasa duk wanda ya karanta ihya'us sunna da littattafan dan fodo zai gani shehu yana yawan maganan as-salafu salihu cewa wannan abin saboda magabata basi ba wannan abin saboda magabata basi ba ina ba ta an fahimta to mu muna maganan as-salafu salihu ne ba as-salafu tali'u ba tali'u magabata mutanen kirki ake magana ba magabata yan iska irin su fir'auna ba inna Allah sai ne ya ce inna inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha yastad'ifu ta'ifatan min ya daukaka a bayan ƙasa daukaka ta banda yazo yanka mutane fegi fegi gari gari yana cutar wata jama'a daga cikin su da haka sai ya ce as-salafu fil istilahi salaf a tarihin a ta'arifin malaman shari'ar musulunci idza utliqa as-salafu idan aka faɗi kalmar as-salaf inda ulama al i'tiqadi a wajen malaman aqida fa innaha ita wannan kalmar taduru kullu ta'arifatihim dukkan ta'arifin da malamai suke yana zagayawa ne hauɗin sahabati idan an ce as-salafu salihu ana nufin sahabbai sune ajin farko aw as-sahabati wat-tabi'in ko sahabbai da ɗaliban sahabbai aw as-sahabati wat-tabi'in wat-tabi'in ko sahabbai da ɗaliban sahabbai da ɗaliban ɗaliban sahabbai min al-qurun al-mufaddala daga cikin karnonin nan waɗanda aka fifita min al-a'immati al-a'lam na manya-manyan shugabanni malamai al-mashhud lahu wanda aka yi musu shaida bil imamati da shugabanci wal da falala wattiba'is sunnati da bin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiha kuma a wajen bin karantarwar annabi sune shugabanni a cikin ta wastinabil bid'ati da kuma nisantar bid'a sahabban annabi sun fi kuwa. wal da kuma yin taka tsantsan minha daga ita bid'a wa wa man mimman ittafaqat al-ummatu da wanda al'umma ce ittifaqi ala imamatihim akan cewa su shugabanni ne a cikin addinin nan wa azim sha'anihim fi da kuma girman sha'anin su a cikin addini walihada saboda wannan ne sun miya sadarul awwal aka kira zamanin can na farko kenan sahabbai da tabi'ai da kuma tabi'ut tabi'ina aka ce musu me bis salafus salih aka ce musu as-salafus salih wannan yana daga ciki sai ya ce menene eh Alallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manyan shaƙiƙin rasula duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min ba'd ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi yabi wata hanya ghayra sabilil mu'minin wacce ba ta wa'annan mu'minan ba inda za a kyala kowa kowa cika wannan sa zai riska ce shi ma mai imani amma kai imanin ka da nawa da na wancan da na babanka da na babana da na malamanka duk ba tabbas sai da kyautata zato amma su sahabban annabi suna zaune gaban annabi Allah ya turo wahayi ya ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan su ne masu imani na gaskiya sannan kira na at da at-ta'zimu da at-tabjilu da Allah yake a Qur'ani wanda yayi shi so ɗaya har so 90 a Qur'ani ya ayyuhal ladina amanu to ya ayyuhal ladina amanu iri bi shi akwai tagga magarin mutane akwai kuma ta sahabbai in ka ji ta kira in kai ba sahabi bane baka ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu sai ce la tadkhulu buyutan nabiyya kaga baka cikin wannan illa an yi udana lakum ila ta'amin ghayra ina ku, baka ciki wallahi to dan haka qadiya ta imani sure farko shi yasa Allah ya ce wanda ya bi farkin da ba nasu ba me yasa a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala wani gurin sai ya jingina hanya ce ta shi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili sai ce wannan hanya ta ce wani gurin ya jingina hanya zuwa ga annabi ya ce kulka ce masa hadihi sabili wannan hanya ta ce ada'u ila llahi ina kiran mutane zuwa akan ta zuwa ga Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki amma anan gurin sai Allah ya jingina hanya zuwa ga masu imani malamai suka ce saboda waccan ayar Allah subhanahu wata'ala shi zai bayani ya ce ga hanyar da yake so a bi sannan ba wanda zai wa mutane bayanan hanyar a duniya in ba manzon Allah ba shi yasa Allah ya ce kul hadhihi sabili ka ce musu ga hanya ta nan ad'u ila Allah ala basirati me yasa anan gurin ya jingina hanyar zuwa ga mu'minai sahabbai saboda su suka fara zama akan hanyar kafin kowa ya zauna akan ta a duniya nassoshi da dama a ƙur'ani wanda ba za su ƙirgu ba wanda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da imanin akwai, cewa yi ma fa in amanu bi misli ma amantum bihi in kuka yi imani irin yadda sahabban annabi Muhammad suka yi imani fa ta da to kun samu shirya sannan Allah ya haɗa imanin annabin nan da imanin sahabbai in yace amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih sai ya ce wal mu'minuna ka san ba kai ka fara ba ba ni bane akwai wanda suka fara imani da shi yunadi lil iman an ينادي bi rabbikum fa amanna ka san akwai wanda suka fara imanin kafin ma a haiku babanka da baban babanka sun riga ka to waɗannan masu imanin da Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da imaninsu a gurare da dama ya ce walakin Allah habbaba ilaikum alimana, imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rashidun wa'annan sune sune wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahla na laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shada da ayoyin da yawa da Allah ya tabbatar da cewa masu imani da haka wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan shirya ta bayyana gare shi ya bi tafarkin da ba na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah sai ya ce ni wallahi ma walla. sai mun jibinta masa muguwar hanyar da ya jibinta wa nuslihi jahannama kuma sai mun saka shi wuta wa sa'at masira da haka nuslihi sai ya ƙonubu sai mun saka shi wuta wasa'at masira yayi muni wuta ta zamanto ita ce makomin mutum sannan Allah madaukakin sarki yace was-sabiquna awwaluna magabata na farko sai yace minal muhajirina wal ansar muhajir da kuma ansar a nan gurin in aka zo na kan nabbahar da mutane cewa karka zo ka ce wasabiquna alawwaluna magabata na farko ka ce minal ne daga cikin muhajir da ansa idan ka ce minal ne daga cikin muhajir da ansa to ka ba dan shi a kofa da duk wanda zai zage sahabbai ya zage su dan zai ce maka ai mina aka ce daga ciki ba duka bane ba da duk wani duk malamin da ka je wannan fasaran ka mai gyara ka ce ba daidai bane malam domin shi ya dauka min din tabi'idiyya ce wani kuma tun da ya karatunsa na ikida'iyya irin a tara yara yana karantawa aji na ɗauka min daga fi a ciki ila zuwa ala a kai to tun daga nan shi kenan ya gama karatu bayan ko min idan ta zo a larabci tana zuwa da ma'ana har guda takwas tana zuwa sila don a ƙarfafa zance da ita kamar wa malin zalimina min ansar wannan min ɗin sila ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma lizzalimina min wannan min sila ce saboda karfafa zance da ake sannan akan kawo min dan ta nuna ainihin wato sashi kamar lan tanalul birra hatta tunfiqo mimma tuhibbun min ma nan wato tabi'idiyya ce sashi take nunawa sannan akan kawo min ta zama sababiyya kamar mimma qati'atihim uguri fa udqilu kaga mimma ba za ka ce daga kusa a'a saboda kusakuran da suka yi ko saboda gangancin da suke wannan min din anan min ce wacce take me sababiya sannan akan kawo min wacce take zuwa da ma'anan fi zarfiya ce kamar ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis-salati mimma min yawmil jumu'ati da ma'anan fi yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa darul bay sana akan kawo min da ma'anan wato li bayanin jins dan ta bayanin jinsin abu ba dan ta nuna sashen abu ba Allah ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda yi Allah ya manzon Allah sai ya ce fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wannan yana tare da wanda Allah ya musu nima sai ya ce minan ne idan ka fassara shi kace daga cikin annabawa kenan akwai annabin da Allah ya masa nema akwai annabin da Allah bai masa nema. kenan minan Nabina ana nufin wasu sashin annaba ko duk jinsin annabawa ake ne duk jinsin annabawa ne wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'u Allah ya ce mun saukar idan ka ce min alqur'ani daga cikin qur'ani akwai abin da yake waraka ne kenan akwai abin da ba waraka bane qur'ani dukan shi waraka ne ko ba waraka bane to wannan min din li bayanin jinsi ce ba min bace littabi'i sannan da ce faji ta ne burbidisa minal mai minal ausani waji ta ne bu da su da ku nisanci datti sai ce minal ausani idan ka ce daga cikin gumaka kina akwai gunkin da yake datti ne akwai gunkin da ba datti ba ne bayan ko dukkan gunki datti ne ina fata an fahimta to irin wannan min din minal muhajiri wal ansari dukkan jinsin muhajir da ansar ake magana ba wai daga cikin muhajir ba daga cikin wa ansar irin wannan minɗin ita ce a cikin ƙarshen ayar suratu muhammad da Allah subhanahu wata'ala yake wa'adallahu alladhina amanu minhum wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima min din ba daga cikin su ake magana ba minci tana bayani akan dukkan jinsin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimta da haka sai Allah ya ce wallazina tabauhum da wa'inda suka biyo su bi ihsanin da kyautatawa radiyallahu anhu anhu anhum Allah ya yadda da su wa radu anhu su ma sun yadda da shi Allah yadda ta bangare guda nawa aka samu biyu su sun yadda da Allah kuma sahabbai kafin su bar duniya sai da suka samu tabbacin Allah ya yadda da su abubuwa ne guda biyu yana da sauki kai ka ce kana san Allah amma wani tabbas kake da shi Allah yana san ka yana da sauki ka ce ka yarda da Allah ko wani tabbas kai kake da shi Allah ya yarda da kai amma su sahabbai sun so Allah kuma ba su bar duniya ba sai da suka samu garanti Allah ya so su ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu sun so Allah kuma Allah ya so su sannan sun yadda da Allah kuma Allah ya yi mai ya yadda da su sai Allah ya ce wa adda lahum Allah ya tattale ga sahabbai jannatin tajri aljanna wacce yake gudana ta hata ha karkashin ta al-anharu koramu sannan khalidi ne fiha abada za su dawwama a cikin ta har abada in suka shiga wa zalika ko zalika al-fawz azim wannan shine rabo mai girma me yasa a qur'ani duk inda Allah subhanahu wata'ala ya zo maganar aljanna idan ya tashi yakan ce jannatin tadri ba yana kawo min ha ba me yasa da ya zo sa bai sai cire min din sai bai kawo min ta sai kawo shi jannatin tajri tahta ba min din me yasa kuma duk qur'ani wannan shi kadai ne amma duk inda aka kawo maganar aljanna aka ce jannatin tajri min tahtiha amma suna sabai aka cire mai mintin aka kawo fi jannatin tigiri ta ta ba min saboda saboda wancan mintin da ake kawo a duk inda ya zo a ƙur'ana kawo shi sila ce saboda ƙarfafa zance don a nuna maka aljannar sahabbai ta fi tabbas sama da taka shi yasa ta ragowan ake kawo min tasu kuma aka cire min din ina ba ta an fahimta shi yasa Allah da ya tashi anan sai ya ce wa a'adda lahum jannatin tajri ba a ce min tata sai aka ce tata al anharukum aka cire min yasa duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabbai ya jarrabe shi da bala'i in dai wannan qur'anin za a karanta wannan sunnar ta annabi ita za a wa mutane bayani to ba yadda za a yi shi yasa zaka ga sai dai an koma tarihin banza a can da za a nemo abin da za a taba mutuncin sahabi da shi amma in dai a qur'ani ne babu shikenan wannan yana daga ciki to dan haka zamu ga mun sha bayani muka ce Allah subhanahu wata'ala ya kasa duniya gida biyar ne akwai muhajir akwai ansa yadda aka rufe kofa annabta haka aka bude kofa ta zama muhajir da ansar yanzu ba wani mutum yanzu da zai miƙe hannunsa ya yana cikin muhajir ko akwai ba wanda zai daga hannun shi ce yana cikin ansa babu don baka cikin muhajir baka cikin ansa dole ka zama kana daga cikin alladhina tabauhum bi ihsan ka biyo su da kyautata kana rayuwa kan aqidar da sahabbai suka rayu tsakaninka da kowane sahabi na annabi sai dai ka neman masa gafaran Allah shi yasa a can a suratul hashr ya dara mutane gida uku yace lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyari yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun wa kenan muhajir والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون واكنا الأنصار kaso na uku shine wallazina ja'u min ba'dihim shine wallazina tabu'uhum bi ihsan yaquluna abinda suke ci aikin da Allah ya sa su shine kace rabbana ga lana Allah ka gafarta mu sannan wal ikhwanina alladhina sabaquna Allah ka gafarta mu ƴan uwanmu wanda suka riga mu zuwa lahira da imani wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kada ka sanya kiyayya a zuciyar mu akan wa'ancan masu imani nan ba su bane sabiquna al-awwaluna to haka can su ne sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim to in baka cikin muhajir baka cikin ansa baka cikin alladina tabauhum bi isani wallahi sai ka samu mutum ɗayan biyu ko dai munafiki khalis ko arni shi yasa da Allah ya gama sai ya ce alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab ko ne ka samu mutum da munafunci munafiki ne yana bayyana musulunci a baki amma akwai zindikanci a zuciyarsa ko ka samu mutum arni ne shi yasa zaka samu yanzu a duniya kakaf a cikin masu da'awar musulunci ba wanda suke da alaka da arnan duniya kamar da shi a suke da alaka da arna yanzu maganan wannan shi a yanzu a Najeriya ya ce maka za a yaki dagutu ai ba taso bai magana ya ce wai za a yaƙi arna za a kafa mu dole musulunci na aibata taso ba saboda an ta bayyana ba wanda suke da alaka da arnan ma yanzu ko a Najeriya kamar su babu in ba haka ba abu ya faru kaga kirista ya fito yana cewa ai ai wannan dan uwa ne ya kamata a sake shi to me ya hada su da su in dai musuluncin ake Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce khairun nasi mafi alherin mutane karni mutanen da suka rayu a zamani na ne alladhina yalunhum sannan sai wa'anda suke bi musu sun ne alladhina yalunhum sannan sai wa'anda suke bi musu shi yasa al-imamu maliku ya ce duk abin da bai zama addini ba a wancan zamanin ba yadda za a yi zama addini in dai alheri ne sun riga sun tsire sun yi nisa sun gabata wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah wa sahabatuhu da sahabbansa wattabi'una lahum bi ihsanin da wanda suka bi su da kyautatawa hum salafu hadhihi al-umma sune magabatan wannan al'umma wa kullu man yad'u duk mutumin da zai tashi yayi kira ila misli zuwa kira ga kwatankwacin ma da a ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga abinda annabi ya kira a kansa wa sahabatuhu da sahabbansa wattabi'una lahum da waɗanda suka bi sahabbai bi isalin da kyautatawa fa huwa ala nahji salafi to wannan yana kan hanyar wa magabata idan an tashi jinginawa sai a ce masa as-salafi nisba ne zuwa gawa salaf din mutumin da yake dan Kano ne sai a ce masa al-Kanawi ba haka bane wanda yake Sudan karatu a ce masa as-Sudani ko kuwa wanda ya fito daga madina a ce masa almadani dan misala a ce masa almisiri nisba ne dan sunna a ce masa sunni dan shiya a ce masa shi nisba ne ko kuwa kullun ya amalu ala shakilatihi in kana da nisba zuwa ga magabatan sai a ce maka as-salaf yasa a koma waccan laccar da ne a zamfara su wane ne salafiya zaka ji cikakken bayani laccar ce awa biyu da wani abu da haka ba wani abu bane wata hadidu zamani malam ya ce iyakan cewa na zamani laisa shartan fi dalika ba sharaɗi bane a cikin wannan bari shartu abinda aka sashi a matsayin sharaɗi huwa muwafaqatul kitabi was sunna ka samu dacewa da littafin Allah da karantawar annabi fil aqidati wajen aqida da taka da tasa daidai wal ahkam da kuma me hukunce hukunce was suluki da kuma suluk bi fahmi salafi ya daidai da wa'ancan magabatan fa kullu man wafaqa alkitaba was sunna duk mutumin da ya daidai wajen riko da alqur'ani da karantawar annabi fa huwa min atba'is salaf yana daga cikin magabata mabiya magabata wa in ada da bainahu wa bainahum al-makan wa zaman ko da zamani da guri ya nisanta tsakanin shi da su wa man khalafahum duk wanda ya saba masa falaysa minhum bai cikin su wa in asha baina zaharan baina zaharanihim koda ya rayu ko a tare da su shi yasa zamu ga akwai tabi'un bi isani wanda ya rayu a zamanin su bai rayu kan aqidar da suka rayu ba da manhajin da suka rayu in an tashi ba a ce masa tabi'i ko tabi'i tabi'i idan ka ji ana magana tabi'i ko tabi'i ne shine wanda ya rayu akan aqidar dawa sahabban manzon Allah suka rayu akan ta ya rayu akan manhajin da suka rayu shi aka ce masa tabi'i in ɗaliban sahabbai ne in ɗalibin ɗalibansu ne sai a ce masa tabi'i tabi'ina wa imamu salafi as-salihi limamin magabata huwa rasulullahi shine manzon Allah shine limamin magabata waye limamin sahabbai ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama, to shine limamin magabata kuma za ka ji hadisin da annabi ya ce mana na faɗi ma dalla da ni in zaman miki magabaci ya tabbata a cikin littafin aljami'ul musnad sahihul muktasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa sunanihi wa ayyamihi na al bukhari da al mufrad nashi da littattafai da dama da suka kawo akan abin da ya shafi manqab nana na fatima Allah ya kara mata yadda haka nan cikin sahihu muslim ya bude babu fada'il fatimata bintin nabi alaiha salatu wassalam baban da ke magana akan falalar fatima yarwa yar annabi tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata gare ta haka al-imam muslim ya bude bai amma kuma duk da haka wani sai zai kalle kai sai maka makin ahlul baitin kuma wannan a cikin littattafan ahlus sunna yake daga masruk daga nana aisha take cewa istama anisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallama falam yughadir min kunna mar'atan wata rana matan annabi sun taru ba a kyala kowa ba kowa sai da ta zo ta halarci zaman fada'at fatima to sai ga nana fatima tana zuwa nana aisha tace tamshi ka anna mishyataha mishyata rasulillahi tana tafiya idan ka hango ta zaka dauka babban mai gida ne yake tahowa faƙalar da zo sai annabi ya ce marhaban bibnati barka da zuwa ƴata fa ajlasa ha sai annabi ya zaunar da ita an yaminihi aw an shimali shakkar rawi a dama ko a amma innahu asarra ilaiha sannan annabi ya zo ta bangaren kunnanta na dama ya sirranta mata wani zance fa bakat fatima ta sai da fatima ta kuka amma innahu sarraha fa dhahikat ayran ya ƙara dawowa ta ɗin kunnen ta yayi mata magana ta sirri sai aka gana na Fatima ta fashe da dariya sai na Aisha ta ce ban taba gani ba a lokaci ɗaya mutum ya yi dariya kuma ya kuka sai yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita sai na Aisha ta tambaye na na Fatima ta ce me ya faru ne annabi ya faɗa miki magana kike kuka ya faɗa miki magana kike dariya sai ta ce a'a ai ma kuntu li afshi sirra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan wani sirri ne tsakani da babana ko ba zan iya tona wannan asirin ba hatta idza qubida har sai da aka dauke annabi da aka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan sa'altuha sai na tambaye ta anjina na Aisha fa qalat sai ta ce innahu kana haddathani shi annabi ya bani labari ne cewa anna jibril kana yu'aridu al kowace shekara a cikin watan ramadani yakan zo ya karanta masa qur'ani daga bango zuwa bango su daya wa innahu aradahu fil am marratayn amma a wannan shekarar ya karanta min qur'ani su biyu ne wala arani illa qad hajara ajali annabi yace mata ba wani abu nake gani ba tunda naga ya karanta qur'anin su biyu to ina ganin ajali la ne ya kusa zan koma zuwa ga Allah sai ya ce mata wa innaki awwal ahli luhuqan bi ke ce farkon wacce zaki fara riskata daga cikin iyalena wannan maganar da annabi ya faɗa mana na Fatima shi yasa ta kuka sai ya ce mata wa ni'imar salafu ana laki madalla da ni in zaman miki magabaci mai alfaza zai mai shi ba ya ce laqad faza man kana rasulu imamahu ba cewa yi man kana rasulu imamahu duk wanda annabi ne ya zama imam din sa faza ya samu babban rabo saboda ya qulu bihi na najati zimamahu saboda annabi ne zai kama linzamin ka ta bangaren tsira ya firatar da kai to ga annabi yana ce mana na Fatima wa ni'mas salaf ma dalla da ni a matsayin magabaci gare ki duk wanda annabi ya zama shine magabacin shi ya samu magabaci to limamin salaf waye limamin salaf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mamun salaf din nan sune sahabbai ina fata an fahimta dan haka mu salaf din mu sune annabi dawa da sahabbai shi yasa dole a ce musu as-salafu as-salihu magabata na kirki dan duk wanda ya zama to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban su to kasan sun samu ainihin wato shugaba qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Muhammadur Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah ne ko an yadda ko ba a yadda ba ko an bi ko ba ba ko an gamsu ko an amince ko ba a aminta ba wannan title din Allah ba zai canza shi ya riga ya buga stam yace Muhammadun Rasulullah annabi muhammad manzan allah kuma meye ma'anan muhammad wanda ya tara duk wata sifa ta yabo shi yasa hassan bin sabir ce wa shaqqa lahu min ismihi li yudillahu fa zal arsh mahmudun wa hadha muhammad ya tsago daga cikin sunansa dan ya girma manzan allah yace fa zal arsh mahmud shi allah ma abocin al'arshi shine mahmud wanda kowa sai yayi ba masa wa hadha muhammad wannan shine muhammadu wanda ya fi yaba ma Allah sama da kowa kuma sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta da haka annabi muhammad dan sako ne daga gurin Allah subhanahu wata'ala sannan mun sha bayani cewa ba a samun ar-rasul sai an samu abu hudu sai an samu al-mursil wanda ya aika sannan sai an samu al-mursal wanda aka aika Allah shi yake yi wa aiki da haka yake faɗa a Qur'ani sai ya ayyu annabi inna ka, mu ne muka aiko ka shi kuma wanda aka aiko shine al-mursal shine ar-rasul ar-rasul kuma shine al-muballighu kalama mursali wanda yake isar da sakon wanda ya aiko shi dan haka Allah yake cewa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri sannan sai an samu risalas da aka aika annabin da ita wace risala aka turo manzan Allah da ita shine alkitabu was sunna dan Allah ce wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima sannan sai an samu wajen wa aka tura shi an turo annabi zuwa ga mutanen duniya da aljanun duniya wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadira to sannan kowanne dan sako girman sa yakan zama yana da muhimmanci ne idan aka yi la'akari da wanda ya aiko shi idan aka ce yanzu wani dan sako wani hakimi ya turo shi nan garin da ɗan saƙon da bila aka turo shi kai kasan idan suka shigo kano da ɗan saƙon da bila ta turo da ɗan saƙon da wani hakimi ya turo daga wani ƙauye kai kasan tazaran ya kai sama da ƙasa to wanda kuma allah ne ke aiko shi kuma ya jingina shi ya ce muhammadu rasulullah annabi muhammad ɗan saƙo ne daga gurin allah subhanahu wata'ala sai ya ce Ladina ma'ahu wanda suke tare da shi suwaye sahabbai da ahlul baiti bangare biyu ne ke tare da annabi sai Allah ya ce ashiddau alal kuffari suna da tsanantawa kafarai, sannan ruhama'u bainahum suna da tausayi tsakaninsu wannan ashiddau alal kuffari din yayi dai da izzatin alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna sannan ruhama ruhama'u ya yayi daidai da azillacin alal mu'minina an gane suna da kankan da kai ga masu imani ɗan uwansu wallahi in ba don mutum yana karanta alqur'ani da bukhari da muslim ba a ce maka annabi ya kawwanar da wata jama'a duniya kamar sahabbai ka ce wannan abun bai taɓa yiwa in ba a cikin mala'iku ba domin su sahabbai sai da suke wuce matakin almahabba suka kai matakin al'isaru mutum zai iya fifita dan uwan shi musulmi akan bukata ta duniya ko da yana da akwai sunnar da tun da na karanta ta ban taba jin wata al'umma ta aiki da ita ba a duniya in ba su abai ba kabilan abu musa ash'ari idan aka shiga fatara da rashin kuɗi kamar yanzu sai ta sanar a gidan shugabansu a ce a taro kuma kowa ya kawo abin da yake da shi idan aka kawo aka tattara wata ruwaya take suna rabawa bisa bisawiya daidai da daidai ka kawo dubu ɗari misali wancan ya kawo dubu ɗaya wancan dubu biyu in an tashi kuma sai a rarraba kowa dubu goma mai dubu ɗari ya tashi da dubu goma mai dubu ɗaya ya tashi da dubu goma wata ruwaya ta ce sukan kalli ma wa fi bukata idan ka kawo dubu ɗari biyar ka ɗaya wani ya kawo dubu ɗaya matansa hudu idan an tashi to yanzu ya fi ka bukata kai sai a baka dubu goma ka koma da ita shi a bashi dubu arba'in da annabi ya ji ya ce waɗannan mutanen hummin ne wa anabin sun zama ni nima na zama su to yanzu a gwada annabi eh? a ɗan fara gwada annabi kuma hadisan suna nan hadisi ya tabbata a kitabun tafsir karkashin wayi na ala anfusi mandan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin karatu a majalisi sai ga wani bako ya zo ya rasulullahi ni matafi ne na shiga cikin wahala ba ni da abincin da zan taka taimake annabi ya ce jira ya shiga cikin gida ya dudduba ya dudduba ba komai ya dawo majalisi ya zauna saboda an tafi madina ba ko sisi ya ce wa zai karɓi bakuncin bakon manzan Allah sai wani ansari ya minke ya ce ana ya rasulallah ni ya dauke shi suka tafi gida ya ce wa matarsa ga daifa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la taddakhiri shay'an baƙon annabi kada ki koyi masa koyon kun bakon manzan Allah ba zai ji kunya ba tace ba abin da za a ba shi fa a gidan nan sai abincin yara ya ce ki san yadda za a ki sa yaran mu ya ce in kin ɗauko abincinki kamar kina gyara fatala sai ke kashe fatalar ni kuma zan ce masa bismillah muna fira da shi a duk yana cin abincin yana cin abincin zai tsammani shi nake hasi ya gama kuma haka aka yi ya zo ya kawo abincin ta zo tana gyara fitila kamar tana gyara fatala ta kashe ya haƙura bai ci ba matarsa ba ta ci ba 'ya'yansa ba basu ci ba don kar bakon annabi ya ji kunya da ya taso ya dun faro ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kalle shi ya ce Allah ya yi mamakin abin da kai ja Allah ya saukar da wayu usiruna ala anfusihim walau kana bihim kuma doyan nan mutanen a ce munafikai ba su da imani sun ha'inci annabi sun yi kaza sun yi kaza a daidai lokacin da mai wannan magana yake da wannan magana baban shi yana da tarin turin matsaloli amma bai yi magana akan baban shi ba amma ya tsallake baban shi ya tafi kanwa kuma duk dan da mace ta haifa ko dan waye ya fito ya faɗa mana sai mun faɗa aibin ubansa wallahi ba wanda babansa bai da aibi kuma ku wanda ya sai ce mana babansa bai da aibu ya fito ya faɗi ya faɗa to ka fara da ka aibun babanka mana ka je ka mai nasiha ka matsoho nasiha shi ya gyara ma tukunna ba ka haura kan wa'ancan mutanen ina fata an fahimta to wayannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma auratayya ta shiga tsakani annabi ya auro daga gurin su suka aura daga gurin shi shi yasa daga cikin maganganun da na faɗa a karatun mu na al'aqidatu tahawiyya a Kaduna wanda sai na Umar ya faɗa guda goma yace annabi ka zauna da mu yace inda ka ce ba za ka zauna da kowa ba sai tsaran ka wajen daraja a duniya da ba za ka zauna da kowa ba yace inda ka ce ba za ka ci abinci da kowa ba sai tsaran ka a duniya da ba za ka ci abinci da kowa ba inda ka ce ba za ka aura ba ko ka aure sai tsaranka a wajen daraja da annabi ba zai aure kuwa ba kuma ba zai aura ma ishi kuwa ba yace amma ka zauna da mu ka ci abinci tare da mu ka aura daga gurin mu an aura daga gurinka ka ajiye abincinka a ƙasa ka ci saboda tawadu daga gurinka ya rasulullahi yace wuli wuli da an haife ka yatima maraya wa asha karima annabi ya rayu cikin karamci sannan wa mata azimin kuma ya mutu mai girma sallallahu alaihi wasallam to dan haka wannan maganar da Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cewa ruhama'u bainahum masu tausayi ne tsakanin su sabani da ake samu tsakanin wani da wani wannan bai kora wannan tausayin da Allah madaukakin sarki ya faɗa dan an yi rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya bai kore wannan tausayin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ba yaƙi za a yi in an yaƙi kuma da wa'annan bangaren da wa'annan aka kashe kuma mutum ɗaya daga nan bangaren ya tsaya kan gawa ya musu sallah kuma ina so mutane su gane ba fa duk wanda kuka samu sabani da shi bane yinka ba da mata da miji ba samun sabani eh in ka ce a duk wanda aka samu sabani da shi maki ne to sai dai ka fara komawa gida sai ka fara ta kan marka da mahaifinka nan sun taba samun sabani ba ka bane sannan aboki da aboki ana samun sabani ko ba a samu da ɗa da uba ana samun sabani ko ba a samu to shi yasa sabani daban iyayya daban shi yasa da Allah madaukakin sarki ya faɗi sabanin sai ce fa aslihu bainahuma ko wa in ta'ifatan min almu'minina takalu fa aslihu bainahuma har zuwa inda Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu bain akhukum din da aka kawo maganan gyara ba sai idan matsala ta faru bane ake cewa ai gyara a sai matsala ne ta faru da Allah ya zo maganan aure da yace wasulhu khair ai sulhu ya fi zama alheri idan ba rikici aka samu da mata da miji ba mai kawo sulhu kuma ai sai an samu dama rashin fahimta ne sannan ake magana mai ake magana ainihin wato sulhu shi yasa za mu ga cikin karatun da ne kwanan nan an yi walƙiya kowa ya ga kowa domin wannan waƙiya da ta faru a Kaduna da wasu gurare munafincin munafikai ya bayyana imanin masu imani kuma zai tabbata ta yaya za a yi a zo ana zagarwa annabi abokanai ana zagin matan annabi amma mutum ya ce ai su masu zagin matan annabi da masu zagin sahabban annabi su lafiya a ba matsala ba wani abu sai muka ce to ba wani abu har wani ma ya je wani karatu na ce to wannan ya kamata in shafa kansa a can kaduna ne to cikin abin da na faɗa da na zo maganan kisan al'imamu husaini na zo da littafin ma'alimul madarasa ta yi na ce abin da zai baka mamaki cikin waɗanda aka kashe a karbala kafin a kashe al'imamu husaini wanda ya fara sakkowa shi ya fara gaba ya fara mutuwa akwai abubakar ɗan gidan alibin abu talib yayin wato ɗan uwan al'imamu husaini masu maganin an yi kisan nan don girman allah mai yasa ba sa faɗar abubakar ɗan alibin abu talib mutum na biyu da ya fara gabata aka kashe shi kafin al'imamu husaini shine umar ɗan ali bin abi talib mutum na uku da ya fito ya shiga aka fara kashe shi shine usman ɗan ali bin abi talib kafin a kashe husaini ɗan ali bin abi talib kuma don girman allah na ce me yasa wanda suka je suka kama al'imamu Husaini suka kashe shi hannu da hannu sunansu bai shahara ba a bakin mutane me yasa me yasa saboda wanda suke wannan hayaniyar suna da alaka da kisan shi yasa wallahi sunansu bai shahara ba amma tun da mun ya zama dole ne za a dinga fara wanda suka dai suka kama Husaini jikan annabi suka kashe shi hannu da hannu akwai sunan bin Anas annakai akwai Amr bin Zuljushan wallazi tawalla kibarahu shine ubaydullah ibn ziyad wanda ya binci girman al'amari kuma hatta malaman shi'a da dama sun tabbatar da cewa wanda suka ziga al imam ya yazo suka gayyace suka kashe shi ɗan shi'an kufa ne ko kwanan nan naga wata wasiƙa da wani ke karantawa wai matan wancan waliyin na baran ya turo da sako cewa wai ɗan shi'an Najeriya su ma kamar ɗan shi'an Iraki suke da suka gayyaci al'imam Hussein ya zo suka watsi aka yi amfani da su aka kanye su ma yanzu ga malam yana tsare ga amma an rasa wannan an rasa wannan za su an rasa wannan za su tada kura a karbo malam don haka yadda wayancin suka zama munafikai su ma yanzu wayannan sun zama sun zama munafikai haka suka fada haka suka fada to saboda haka Ali bin Abi Talib ya ɗauki wato ‘yarsa ya ba sai na umar umma kulsum na ji da yawa daga cikinsu suna ta ƙoƙarin ƙaryata ka san kaga ba zai baka matsala to kace ƙarya ne kawai don ka huta ita dama ƙaryata ba ai ba sai an je wata makaranta an koyo ba duk wanda ya magana za ka ce ƙarya ne ai ba wahala ko akwai wahala ce Da ce ƙarya ne kawai sai ka dawo kai zaman ka to saboda haka ya tabbata shi yasa Allah sai ya ce ruhama ubainakum an yi auratayya tsakani wannan ya ba wannan annabi ya ɗauki shi ya ba sai da usman har guda biyu ya ba ali bin abi talib ya ba abul as ibn rabi sannan ya auro daga abubakar siddiq ya auro daga wa umarul faruq wa'annan har wani littafi na gani wani kwanan nan wani shi a ya rubuta yana ta kokarin cewa wayannan ƴaƴan na annabi guda uku da ake faɗa ƙarya ne ba su annabi bai da wata ƴaƴan ba na Fatima na ce kaga wannan ta sarihin Qur'ani dan Allah da ya tashi cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika sai ya ce me wa banatika duk dan islamiyya ya san bintun daya me musannan shi bintani me jam'in sa da Allah shi kuma ya tashi me yace wa banatika kai in kana da hankali islamiyyar nan aji shidan nan kayi ta da kyau ba yadda za Allah ya ce wa banati ka wani zai ce ƙarya ne ba banati bane binti kuma ka yadda da shi in dai ka yadda qur'ani gaskiya ne ka san ƙarya yake Allah ya gaskiya annaba ba ƴaƴa yake da ita ƴaƴa yake da su shi yasa Allah ya ce wa banatika da ƴaƴanka ainihin wato mata da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗa haka tarahum za ka gan su ruka'an suna masu ruku'u sujjadan kuma suna masu sujjada sahabbai kenan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala Allah da yadda Allah mafi yawanci yakan zo a Qur'ani irin wannan a ce ruka'an sujjadan ana nufin kinaya ne na sallah kaman wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hawlan wa idha khatabahumul jahiluna والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كما سجدا وقياما صلى ake ne ina fata an fahimta da haka suna sallah suna neman falalar Allah da yadda Allah yanzu waye yake ba da shaida cewa sahabbai suna aiki ne dan neman falalar Allah da yadda Allah Allah da kanshi duk da wani ya ya faɗa maka magana tsakanin wannan yayin Allah ƙarya shi bai san abin da ke zuciyar mutane ba amma Allah ya sani kuma shi yace gona fadlan min Allah suna neman falalan Allah da yadda Allah hijiran ma da suka yi Allah ya ce gona fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalan Allah da yadda Allah ya sa suka yi shi yasa diyayin da ya zamanto kana yin abu dan neman yadda Allah sahabbai Allah ya san cewa duk wani motsi nasa da za su motsa don neman yadda Allah ne sai ya buɗe musu ƙofa guda uku wacce duk wani wanda ya zo bayan su bai da wannan ƙofa ya ce wa annabi fa ma, rahmatin min Allah saboda tausayi da rahama da jin kai daga gurin Allah kake tausasa musu walau kunta fazzan galidal qalbi da annabi yana da kaushin zuciya lan fadu min da sahabbai kowa ya watsa ya bashi sai Allah ya ce fa'afu anhu kai annabi in kai suka wa abin ka yafe musu duk abin da sahabi zai na laifi bai fita daga ɗayan biyu ko ya yi Allah ko ya annabi idan annabi aka yi ma tun kafin sahabin ya yi laifin Allah sai ce fa'afu anhu ka yafe musu sannan wasu daga firlafu idan Allah ni suka wa kai nake so ka neman masa gafara sannan na uku wa shawaruhum fil amri ka kira su kuma ka dinga shawara da su cikin al'amari idan ya taso kuma annabi ya dabbaka umarnin Allah shi yasa da muga hadisatul ifki da ta faru ai hatta la baiwa ce amma sai da annabi ne mu shawara ta gida yace me kika gani ya kaza kaza ya kira Ali bin Abi Talib ya nemi shawara sai kira wancan ya nemi shawara sa saboda Allah ya ce wa shawurhum fil amri to da duk abin da za su yi don neman yadda Allah ne ko kai ne mutumin da ka san yana ƙaunar ka garin ya daɗaɗa maka sai yi maka ba daidai ba don Allah ba za ka yi masa ko fi masa za ka fi masa ya kamata Allah ya ce sima hum fi wujuhin an gane za ka gani a alama su min asarar sujud akwai alama na sujjada zalika wannan misalin fa ya kasance masaluhun fit taurati kwatan su akwai a cikin at misalin su sannan wa masaluhun akwai misalin sahabbai a cikin duk wanda Allah ya jarrabe shi da kin sahabbai ya jarrabe shi da bala'i bari kora lemo sai a ci gaba yanzu bari ba da misali ka iya samun mutum masoyinka musamman duk wanda suke da mata sun san wani wani lokaci mace garin ta dadada maka sai ta saba maka dan Allah in kai mutumin kirki ne fi mata ya kamata kai ko uba za ta yi mata wani ya ji ya auro wata yarinya daga wani gari ita ba yar gari ba ce kuma ga yarinta da ya zo ya ajiye ta bayan kwana biyu sai ta ga da tv da bidiyo da dvd da receiver da waye duk sun yi kura da rediyo katuwa aiwa shiri loda daga sun yi kura sai ta tura aka sai mata sabulu da umu sai ta ɗauke sa ta kai gindin famfo Allah ta wanke su ta saba musu ruwa da sabulu sosai ta je ta shanya yana dawo daga kasuwa ta ce ai ta wanke kayan nan ta ga sun yi kura yana kallon shi allazi da idan asabatu musiba alin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ya ga haka sai ya duba ya ga abin da zai gyara aka ji aka gyara billahi alaikum da gangance ko nan ta da da masa nan ta da da masa ce kuskure to yanzu idan kai karimi ne me ya kamata ka ba ya fi ya kamata kai ba to ai saboda karamcin Allah ya fi na kowa ne yasa idan sahabbai sun zabu da garin neman yadda Allah sun yi kuskure sai Allah ya dora wa annabi ya ce idan kai saka wa ka yafe musu in ni saka ma kai nake so ka neman musu gafarar Allah sannan dan su ƙara samun natsuwa ma ka kira su ka dinga shawara da su kowa ya san yakin kan da ya taso yadda annabi ya dinga kiran sahabbai yana neman shawara da su wallahi ba wanda zai keta mutuncin sahabban annabi sai mutumin da Allah madaukakin sarki ya riga ya nufe shi da tabewa duniya da lahira kuma yana rantsa muku da Allah duk wanda ya zamanto ɗabi'arsa taɓa mutuncin sahabban annabi kowane irin hali yake ciki na rayuwa istidraji ne ta lala Allah da yau ku bar shi sai ya kama shi ta inda bai taɓa tsammanin zai kama shi ba Allah zai jarrabe shi da wata fitina ka shagaltar da shi masu addini su ci gaba da addininsu amma wallahi sahabban annabi sun fi karfin wani mara mutunci ya taba mutuncinsu Allah maɗaukakin sarki ya kyale shi don ni na sha faɗa a kwanan nan lakcar da ne a kaduna su waliyan gaske ba naɗin fasta ba cewa in dai sahabbai ba su zama waliyin Allah waliyan Allah ba to ƙarya ne Allah bai da wali a doron ƙasa domin kwaliki da yake sawa a zama wali a gurin Allah kowane mutum cikin al'umman nan sahabbai sun fi shi wannan kwalitin in su ba su zama ba to ƙarya ne ba wanda zai zama wali cikin wannan al'ummar shi yasa an ba mu kare su ba a matsayin waliyi to ba kuma waliyin da ya sama ba shi kariya babu Allah ya ƙara masa sahabbai yadda wa qad qala Allah ta'ala Allah ya hada baina ta'atihi tsakanin da'ar annabinsa da'a Allah din wa ta'atu rasulihi da da'ar annabinsa fa qala ta'ala Allah sai ya ce wa man yuti illaha war rasula wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim wannan yana tare da wanda Allah ya masa ni'ima minan nabiyina annabawa was-siddiqina da siddiqai was-shuhada da shahidin was-salihina da bayin Allah na kirki wa hasuna ula'ika rafiqa ya kyautatu wa'annan sune ainihin wato ayari abokan tafiya wa ja'ala Allah Allah ya sanya ta'atar rasuli da'a ga annabi ta'atan lahu ta'atan lahu subhanahu da'a ne ga Allah subhanahu wata'ala fa qala azza wa jalla Allah sai ya ce man yuti'ir rasula duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah faqad ata Allah ya ba Allah wa man tawalla wanda ya juya baya ya ki binka fa ma ba mu aiko ka ba alaihim akan su mutane hafizan ka zaman to mai tsaro akan su shi yasa ba haushi da yake ce maka bin na gaba Allah to ba wani bane na gaba manzon Allah shine na gaba in baka san wannan baka sani yawa mu a gurin mu na gaban shine annabi Muhammad yana daga cikin abubuwa guda uku da abdullahi dan abbas ya ce duk wanda ya ɗaya allah bai buƙatar ɗaya sai ya yi ɗaya allah ya faɗa ya ce a li wani walidayya ilayya masai duk wanda ya ce zai gode ma allah ba tare da godiya ga iyayen shi ba to allah bai da buƙatar godiya ya riƙe sannan wa aqimus salata wa atu zakata duk wanda ya ce zai ba da sallah zai ba da zai yi sallah ba zai yi zakka ba to sallar Allah bai da bukata sai ran da yi zakka sannan wa atiullaha duk wanda ya ce zai ba Allah ba zai ba manzon Allah ba biyayyar yadda zai ma Allah Allah bai su ya rike sai ran da ya dawo ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa albadadi yace nabiyun bighairil wahyi la yatasarraf safuhun anil jani wa qad yatawaqqaf yalinu bi idnillahi hinan wa ya'tifu bashirun nadirun mu'sirun muta'attif ba ka ya faɗa ba to cewa shi annabi ne baya ta tasarrufi sai tare da wahayi ai shine cewa bin na gababin Allah shi yasa abinda bahaushe yake cewa wai abinda babba ya hango yaro ko zai hawo mai rimi ba zai hango wannan abin ba to idan annabi ya hango abu ya faɗa wa mutane ba rimi ba idan sama ta bakwai za ka hau ba za ka hango abin ba saboda shi na biyun ne bigai da wahayi la ya tasarruf annabi ne in ba da wahayi ba ba yin tasarruf shi yasa a gurin aure sai ba da shawara ga wanda za su je su auro da wanda za a aura wanda za su auro ya ba su shawara wayanda za a aura ya ba su ne shawara rigimar da aka shiga yanzu a babin aure da wanda zai je ya auro din da wanda za a aura duk sun ajiye maganar annabi annabi ya ba da shawara ko ya ki dauka ka san ko babanka ne ko ya baka shawara ka ki dauka za ka ga abin da ba wallanta na annabi ya ba al'umma shawara yace idan an tashi neman aure ana auren mace dan abu hudu li jamaliha don kyanta limaliha don kudinta wali hasabiha don dangantakarta ya juye kan al'ummar musulmi ya ce fa’ale ka bi zati ka nemi mai addini ba mai karatu ba da ku wacce ta yi karatu amma za ka da aya ku da aya ku ta musu da ita yawa ga gane wannan ita mai addini wacce in ka ce Allah ya ce a yi abu annabi ya ce a yi za ta yi Allah ya ce a bari annabi ya ce a bari za ta bari ko da ba ta karatu ba to ita ce mai addini amma wata za ta janyo za ka janyo aya ku karasa tare sai ka karasa sai ta maka kabara ta zubi Allah akbar wata ma ta fassara ke komai ce bayani amma wallahi in ta kaftar wata tsiyar sai ka yi mamaki cewa mai karatu ba mai addini so wayannan shi aka ajiye wannan shawara waye je saka son zuciya aka ce sai fara sai ta zama ta baje ta dire murya ta kamar kogi kira ta kamar kwalba coca cola wa hujjojin da ma lahu biha min sultan su kuma matar aka ce idan mutum ya zo ku kalli dinahu wa abu fa Da sai aka daina diba addini da alkul da ka zo sai a duba wata kaftare ne mota ka zo da ita ɗazu-ɗazun nan kafin fito karatun nan na yamma da makayar ɗalibai wani likici ya kira ni ya ce likita ne dakta yarinya ce yan shekara goma sha ko uku ne ko hudu ne in an tura ta makaranta sai ta zame ta zuwa makaranta sai ta tafi wani guri kafin a ankara yanzu ka ta da ciki ya ce malam ku janyo hankalin mutane su ji tsoron Allah ƙa'idojin da suka zo suka sassaka wanda Allah bai sanya sharaɗi ba a kansu su janye in suna so a zauna lafiya mu da muke ma'aikata kiwon lafiya ne ya ce mu muke ganin bala'in da muke gani yanzu ka zo ka ce yarinya ba za ta yi aure ba sai ta je ta yi digiri ba dole ka tana ta dinga baba ba eh? kuma kai abin da yake damun ka yana damun yarinyan balma na yarinyan ya fi naka hatsari me yake damun ka sha'awa kuma ita ba ta da magani in ta motsa ko dai tsoron Allah ya control ɗinta ko ko mutum yana da alternative kai kana da alternative saboda akwai mamata kana da mata ita kuma ba ta da ba ta da kowa kuma ka ce sai ka gama digiri shi yasa sai ga banna tana ta faruwa ne. akwai wata mata babba ce a gwamnati a jihar Kaduna mun taɓa yin wani alƙawari da ita za mu haɗu sai haɗuwar ya kasa yiwa to sai ta turo min yarinya ta cewa ta zo ta kawo min sako saboda bikin yarinyar ne yasa abubuwa da muka alƙawari biyu da yarinyar ta zo sai na ga yarinyar karama ta shekara ta goma sha wani abu sai na buga mata wa na shirin ki rage har da kuma kuna ma yara aure da wuri sai ta ce ai ita da wuri ce aure ta san muhimmancin mace ta tafi sushin tana da aure ko da ba za ta taba bari yarinyar ta ba ta tafi makaranta ba ta da aure to da ka karatu daban aurewa aure daban iyayen manana da suke kokari da mutum ya taso a yi masa aure sai aka rena tunaninsu ba rena tunaninsu aka yi ba sai aka shiga matsala duk ire-ire na mafi yawanci da suke saurare na a nan mafi yawanci za ka ga baban shi an mai aure ne yana ƙarfi eh? haka ake lokacin da jabir ya aure suka haɗu da annabi ya ce mai kaya aure ya ce eh. e mai ka aura budurwa ko bazawara ya ce masa bazawara na aura ya ce ce da baka aure budurwa ba me yasa jabir ya aure bazawara saboda maslahar kannan shi ya fifita akan maslahar shi amma annabi ya ce ai da ka aure budurwa sai ta tuna maka abinda ka manta a baya kai mata wasa taimaka maka wasa da wannan ne malamai suka ce ko jarabawa yaro yake zuwa ya rubuta ya faɗi waye ya faɗi ne wallahi abin aure zai ci wallahi kuka tura yarinya karatu yau an yi jarabawa ta faɗi gobe ta faɗi kun kasa gane kan karatun wallahi ku yi mata aure akwai wani alaran ma ne na izala muna zuwa wa'azi wallahi duk aka zo jan baki sai an samu matsala amma wallahi tun da ya aure aka daina samun matsala <laughs> wallahi akwai wata yarinya da na sani a layinmu ba a sati sai ta rashin lafiya ne amma wallahi tun da ta aure ta daina ci <laughs> saboda yana da kyau iyaye su fahimci wannan karatun mu ana zuwa a mana complain da ku iyaye ba a mu idan yarinya ta taso ko yaron ka ya taso kai dinga la'akari da halayensu, akwai yarinya da za ka taso tun tana matashiyarta da ka ga harkar maza bai dame ta ba ba ma kai kake sa mata ka'ida ba karta ta saurari kowa duk wanda ya zo ba ma ta saurara shi saboda ba su bane a gabanta to irin wannan in ta ce karatu za ta yi ba ruwanta da kowa sai ka dafa mata sai ta karatu amma yarinyar ka ta taso ji an ce an ganta da wani a can kwanar jibi ma an ƙara ganin ta a can kwanar ko ko sun taso daga makaranta duk da sun dawo ita bata dawo ba an rasa sanin ina ta makale to billahi zai ka fara bincika wajibi ne kai mata aure in ba haka ba ko wallahi za a samu matsala Allah ta'ala ya sa mu dace wa akbar Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya bada labari cewa anna adama ta'atul rasul lalle rashin da'a ga annabi muhbitul yana ainihin wato batawa wa mubtilun yana lalatawa li jami'il a'mal ga dukkan ayyuka fa ta'ala sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani Allah, fi wa Allah madaukakin sarki ta'a wa atiqur rasul kuma ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku da rashin bin Allah da manzon Allah wa nahana Allah subhanahu Allah ya hana mu an mukhalafati amrihi akan saba umarnin annabi fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man ya'si Allah wa duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzon Allah wa ya ta'adda hu kuma ya keta dokar Allah yudkhilhu naran khalidan fiha Allah sai ya shigar da shi wuta ya dawwama a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba ta wulakanci akwai ma tafsirin suratul nisa'i na bana karkashin wannan ayar za a ji duk wata aya da take da alaka da wannan ayar Ƙur'ani sai da na zubuta da haka za a yi kokarin aji insha Allah wa amarna Allah tabaaraka wa Allah ya umarce mu an na'khudha Murki, ma amara na bihi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya mana umarni da shi wa naha wa natruka mubar ma anhu abinda annabi ya hana mu akan shi fa qala azza wa jalla sai Allah ya ce wa ma atakum ar-rasul duk abinda annabi ya zo muku da shi fa khuduhu kulke shi wa ma nahakum anhu abinda annabi ya hana ku fantahu ku halu wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allaha shadidul iqab lalle shi Allah ya kasance mai tsananin azaba ne sai yan kala suka ce ai ana maganar kuɗi ne saboda ayan ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli alqura falillahi wal rasul wal zul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil har zuwa ƙarshe to da aka gama sai aka ce wa ma atakum rasul da aka sai suka ce na kuɗi kenan abinda annabi ya zo muku da shi na kuɗi ya ba ku fa ku zo ku fara wa ma nahakum anhu abinda annabi ya hana ku na kuɗi bai ba ku wato ku haɗu an fahimta ai an gane to yanzu ba annaba ba kai yanzu idan kana da mu'amalar ɗalibi in ka mai nasiha ba zai karɓa ba amma idan ka bashi kuɗi zai karɓa ya mu'amala take kaga ai bai dace a ce wannan ita ce mu'amalar annabi da sahabbai to rashin sanin ka'ida ne na larabci tunda aka kawo maɗin nan tana daga cikin sigogi na umumi wa haka al-imam sa'adi ya faɗa a cikin manzuma cewa suna daga cikin asma wanda ake kawo su don su nuni akan umumi tunda Allah ya ce wa ma yana nuna duk abin da ya fito daga gurin manzon Allah na rabon ganima ne ko na nasiha fa ku zo ku karbe shi abinda kuma annabin ya hana ku yace ku bari to ku bar shi ina fata an fahimta shi yasa wata mata a cikin kitabut tafsir da al-Imam al-Bukhari ya kawo abdullahi dan mas'ud ya ce Allah ya tsine wa mata masu ƙarin gashi da wacce aka ƙarawa da mai wushirya da wacce take sana'ar wushirya da mai kaza sai wata mata ta zo ta ce abdullahi dan mas'ud ai ta karanta qur'ani daga bango har bango bata ga inda Allah ya tsina mai ƙarin gashi da wacce aka ƙarawa sai abdullahi dan mas'ud ya ce ina ba ki karanta da kyau bane lakin nan ta ce wallahi na haddace ƙur'ani daga bango zuwa bango kuma ni ban gani ba ya ce a baki karanta da kyau ba ne da kin gani wallahi kuma ai ta san babanta ne a gidan ƙur'ani ya ce mata baki karanta da kyau ba ne da kin gani ta ce ina ka karanta sai ya ce mata a walam tasma'i lahi azza wa jalla wa ma atakumur rasulu fakhuduhu baki ji abin da Allah ya ce ya ce to ai abin da na faɗa yana daga cikin abin da annabi ya faɗa abinda annabi ya faɗa kuma Allah ne ya faɗa sai ta ce to ai kai da ka zauna nan kana ta surutu mata kama ba tana yi ba sai ya ce to a jira ya ce zan shiga cikin gidan in ya tabbata kamar yadda ta faɗa wallahi sai na sake ta ya shiga cikin gida ya dudduba ya dudduba sai ya ga bai ga abin da ta faɗa ba sai ya dawo sai ya zauna ya ci gaba da karatu a majalisi da wannan ne idan kana ustazu ɗalibin ilimi idan za ka auro mata za ka yi harkar da'awa kafin ka aure ka san wa za ka aura wallahan ba ka ba nan gaba sai ka samu matsala yana daga cikin abin da ya taimaki annabi wajen karantar wannan matarsa ta farko irin gudunmuwar da ta bashi in an samu matsala a waje in ya shigo gida ita take kokarin kwantar masa da hankali ko kuwa amma ba ka aure matar da rigima ta faru a ka shigo ta ce ka gani sai da nace harkar wa'azin nan ka ba a hankali maimakon kashe ko cikin gida abubuwa yi zafi ta ce to ka haƙuri ta san abin da kuke karantawa ne a lokaci Allah zai jarrabe ku da shi kaza ka kaza kaga ai akwai tausasawa amma ba kana shigowa gida ba can waje ka ɗigo zafi da sai ka gani sai da cewa a zan ka ba hankali sai ka ce duk garin nan kai ka fi kowa karatu kaza kaza kaza kaga shi kenan ta kai ma da hankali to don haka akwai kuma wanda za ka ga suna bibiyar ɗaliban ilimi ta irin wannan karanta ta irin wannan janin shi yasa da maka da aka tafi madina an bar makka ba kuɗi matan annabi sun yi haƙuri na akwai lokacin da sai a shafi wata ɗaya ba a ɗora tukunya abinci ba sai dai a ci dabino a shawa ko kai ne yanzu idan babu matarka ta yi haƙuri ran da aka samu me ya kamata ka yi. kai mata aka je yaki aka samu ganima suka ga an tara ganima suka ce lallai sai ne a ɗigo yanzu a ba su su fanta fantama irin na matan masu mulki wannan abin sai bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daɗi ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayu annabi kulli azwaji ka kira matan ka dukka tara suka faɗa musu in kuntunna turidil hayatad dunya wa zinata in dai wannan duniya kuke so da kwalliyar ta fata alaina ku zo zan ba ku umarci kunna wasar sarfe kunna sarahan jami'a in ji yadda ku daɗi kowace yin sake ta sake mai kyau ta koma gidansu saboda shi ba duniya ba ce a gabansa amma wa in kun la turidina Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah adda lil musanati min kunna ajran azima annabi ya fara da nana Aisha saboda adalci irin na annabi ya ce ta je ta nemi shawarar iyayenta kafin ta zartar da hukunci ta ce yanzu a kan kalenan zai nemi shawarar wani ta ce ina ta ce irtattullah a wa huwa, wa daral na zaɓi Allah da manzon Allah da kuma gidan lahira to a matsayinka na ɗalibin ilimi duk lokacin da ka fahimci wannan matar yar duniya ce duniya kawai ta tasa gaba ka je kai mu'amala da ita ta aure to billahi da za shiga matsala nan gaba wataƙila sai an neme kama a babun addinin an rasa wane haka yi ne ka ci abubuwa ne wallahi saka caccanda kuma kai ne ka caccanda su ko kuwa saboda haka da Allah kafin a aure a dinga dubawa a ina ya kamata a ce kayo aure kuma wa za ka aura yana da matukar muhimmanci dan wani abu ba zai maka illa ba sai bayan shekaru masu yawa sannan abin zai maka ainihin wato illa wa'amaran Allah jalla wa'ala Allah ya yi mana umarnin an nu hakkima rasulahu mu hukuntar da annabin safi kulli shi'unin min shi'uni hayatin a cikin dukkan wani sha'ani daga cikin sha'anin rayuwarmu wa an a ila hukumihi dawo zuwa ga hukuncin annabi fa ta'ala sai Allah ya ce Falawa wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna duk duniya ba wanda yake da imani hatta yuhaqqimuka sai idan sun hukuntar da kai fi ma shajara bainahum cikin abin da ya gudana na su thumma dufi yajidu fi anfusihim sannan ba za su samu a cikin rayukansu ba, ba haradin wani kunci mimma ta cikin abin da ka hukunta sannan wa da taslima kuma su miƙa wuya ainihin wato miƙa wuya wannan yana daga ciki a yaushe wannan ƙadiyar ta faru kar mu manta jerin ayoyi ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar a suratun nisa'i wannan qadiyyar ta faru tsakanin Zubair bin al-Awwam da wani mutum wannan ansar ne mutumin Madina ne wancan kuma Zubair bin al-Awwam kuma kowa ya san alaƙar da annabi yake da ita da Zubair bin al-Awwam kafin wannan waƙi'a akwai wani mutum munafiki ne munafiki daban kuma sahabi daban munafunci shine bayyana musulunci a baki da koya kafirci a ina munafikai kuma su suka fara zagin sabon annabi a madina wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha rikici ya hada tsakanin wani bayahudi da wannan munafiki akan wani abu kaya kaya kaya wannan yace nashi ne wannan yace nashi aka tashi aka tafi gidan annabi wannan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya saurari bayanan su duka guda biyu dan dama ya ce inna ma ana bashirun ni mutum ya ce musu wa innakum taqtasimuna ilayya kukan yi jayayya da musu akan wani abu ku taso ku tawo guri na ya ce ba mamaki a yi rigima a taso ɗaya ka ga ya yi bayani ɗaya in yi bayani wani saboda iya bayanin shi shine bai da gaskiya amma ya koma mai gaskiya wani saboda rashin iya bayani shi shi yake da gaskiya amma haƙƙin shi salwanta annabi ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda na saurari bayani ne tsammanin nan gaskiya take na ɗauki haƙƙin da ba nashi ba na bashi ya karɓa yace to wallahi ya sani jaha garwashin wuta ya karɓa aka taho annabi da ya saurari bayanan su sai ya fahimci wannan bai wuce shi yake da kayan nan kuma kun san shari'ar musulunci ba ruwanta ba za ka ki maka adalci ba don kai ba musulmi ba sai annabi ya san aka ɗauki kayan aka bashi sai da suka bar gurin sun yi nisa kawai shaƙe mutum ya ce wallahi bai yadda ba wannan hukuncin da aka yi bai da shi ya za a ya za a yi ce a tafi gidan abubakar shi bai yahudan nan ya ce bai yadda a je gurin malamansu ba don malamansu suna karɓar rashawa ya ce za a iya zuwa tun kafin a je kai su siginal ga wanda zai hukuncin kuma kaya na wani iri-iri ya ce ba nawa bane naka ne don Allah ya tabbatar da haka yake samma'una lil kadhibi akaluna lisif suna cin haram to yanzu za a ce a je gidan Abubakar aka je gidan sai na Abubakar aka shi labari cewa ai ga hukuncin da annabi yace a to ashi me zai kara bayan hukuncin da annabi yace aka wasu kara gaba sun bar gurin ya ce wa mutumin ya tafi shi munafikin nan ya ƙara bin shi ya je ya shaƙe shi ya ce wallahi shi fa bai yadda ba mutumin nan ya tafi da kayan yanzu wajen wa za a ji ya ce a je wajen umar aka zo wajen sai na umar aka ba shi labari an je wajen annaba an je wajen abubakar ya ce amma dai ya ce bai yadda ba ya ce eh. ya ce to ku jira ne na zuwa yana kuma yana fitowa da takobi ba sai ya sauki wuyan shi ba shi kenan da ya sauki wuyan shi ya ce haza hukumu man jahada bi hukumin la'i rasuli ya ce wannan shine sakamakon wanda ya jayiya da hukuncin Allah da annabi ana ta ya za a yi ya za a yi sai Allah ya saukar da alamtar ilil ladina umuna baka ga wanda suke raye cewa annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bi suna kokarin su dauki hukunci suke gurin dagutu kuma an yi musu umarni an ce su sai wa dagutu wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan wa idza qila lahum an kace musu ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina in ka ce ku zo zuwa ga abin da Allah ya kira ga annabi a muku hukunci da shi sai Allah ya ce ra'aitul munafiqina sudduna anka Allah ya ce fa kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim in musiba ta same su thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa insanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'izhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan sai Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taba turo wani annabi ba a doron ƙasa illa da ya ta'a bi iznillah sai dan ai masa biyayya da izinin Allah walau annahum ibbalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawabar rahim shine sai Allah sai ya hada da wannan yace fala wa rabbika na rantsi da mahaliccinka la yu'minu duk duniya ba wanda yake da imani har sai sun hukuntar da kai cikin duk abin da ya gudana tsakaninsu idan ni na ce kai ka ce to yanzu a haƙura waye zai hukunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya isa maganar sa da maganar Allah ta kada kowa to wani kawai sai ce ya za a ja aya wai shi in yanzu ya tsaya ra'ayi to aya da hadisi ba su isa su kada ra'ayin shi haka kai kuskure ko kuwa wa bayyana Allah ta'ala lana Allah yi mana bayanin cewa bi anna nabiyahu annaban sa uswatul hasana shine abun koyi mai kyau wal qudwatu saliha kuma shine abin koyi nagartacce wan namuzajil amsal shine abin da ake misalin da ake bambanta abubuwa da shi alladhi yajibu ittiba'u wanda ya wajaba abin shi wal ittida'u bihi da kuma yin koyi da shi فقال تعالى وقد وقرن الله عز da لذاه Allah ya haɗa yaddarsa birida rida rasulihi da yadda annabinsa fa qala ta'ala Allah sai ya ce wallahu wa rasulu da Allah da annabinsa a haƙƙu su suka fi cancanta an yardu mutane su yi nemi yaddarsa in kanu mu'minin in mutanen suna da imani Waje Allah waja'ala rasulihi Allah ya sanya ban annabinsa alamatan ala muhabbatihi alama ne akan san shi Allah ɗin subhanahu wa ta'ala eh, na yi tsallake? ok na yi tsallake laƙarƙa na lakum haƙiƙa ya kasance gare ku fi rasulullahi kenan a cikin rayuwar manzan Allah kuna da uswatun hasana abun koyi mai kyau amma liman kana ba ga wanda yake ƙaunar Allah ko yake jin tsoron Allah Eh? raja yarju a nan gurin liman kana la? ga wanda yake ƙaunar Allah ko ga wanda yake din tsoron haɗuwa da Allah eh? wanda yake fatan ya haɗu da Allah za mu fassara shi ko ga wanda yake din tsoron Allah ko yake din tsoron haɗuwa da Allah eh eh to Allah ya samu dace to ala ayi halin ya ade kiyaye fi'ilan raja'i in zuwa qur'ani yana daukan ma'anonin guda biyu kar a dauka cewa ma'ana ɗaya kawai yake zuwa da ita yana zuwa da ma'anan kauna din sannan yana zuwa da ma'anan tsoro idan ana maganar lahira me yake da alaka da lahira tsoro ko to zai fi kyau a fassara shi da liman kana yarjullah wal yawmal akhir to wanda yake rin tsoron haduwa da Allah da kuma tsoron haduwa a cikin ranar alkiyama saboda Allah ya faɗa a suratu nuh ya ce malakum la tarjuna lillahi an gani da haka wancan majaɗin da ke cikin suratu nuh yana nufin tsoro ne wa qad khalaqakum atwara wa zakara Allah kathira kuma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato da yawa wa qarana Allah jalla wa ala Allah ya hada ridahu yadda annaban sabiri da rasulihi yaddarsa da yadda annabinsa ya wallahu Allah wa rasuluhu da annabinsa a haƙƙu su suka fi cancanta an yarduhu a nemi su. in kano mu'minin in dai mutane suna da imani وجعل اتباع رسوله الله يسني بن النبي علامة على محبته علامة لأكن سان سبحانه سيتي قل إن كنتم تحبون الله kace musu in dai da gaske suke suna son Allah to fattabi'u ne ƙarya suke sai sun bi manzon Allah duk wanda yayi da'awar son Allah to ga jawabi da kuma sharadi ko ɗalibi na annahawul wadi na da ya ya san in kana yin jazma ga fi'ili guda biyu al'ula fi'il shar wasani jawabu huwa jazaa'u ga sharadi ga kuma jawabi na me na sharadi قل فعل امر مبني على السكون لانه صحيح الاخر ولم يتصل باخره شيء وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره انت إن حرف شرط وجزم تجزم فعلين مضارعين مبني على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجوابه قل كان فعل ماض ناقص مبني على السكون لاتصاله بالتاء المتحركة والتاء المتحركة ضمير بارد متصل بفعل مبني على الضم في محل رفع اسم كان والميم علامة الجمع مبني على السكون تحبون الله فعل وفاعل ومفعول به جملة فعلية في محل نسب خبر كان والجملة من كان واسمها وخبرها في محل جزم فعل الشر أيك شرع الفاء واقعة في جواب الشر in dai da gaske mutane suke suna son Allah to ƙarya suke a akan da'awarsu ta san Allah uni ga shi shine jawabi na indin shi yasa aka kawo fi'il amrin a matsayin jawabi na ainihin wato shar'i din da aka fa'u waqi'a fi jawabi shar'i tabi'u fi'il amrin mabniun ala hasfin nuni. mun yi wannan da hukum wan nuni dinnan wato nunin ce ta alwuqaya wal ya'u fi mahalli nasbin maf'ulin bihi jumla fi'liya fattabi'uni fi mahalli jismin jawab shar sannan aka kawo kuma jawabin talab idan ka bi sunnar manzon Allah me zai faru yuhibbukum Allah Allah zai so sannan wa yaghfir lakum sannan Allah ya gafarta muku zunubanku wallahu duk wanda ya yi da'awar shi masoyan Allah ne ka auna shi da karanta wa annaba ka gani idan kaga yana kanta alal jadda bai kauce ba to da gaske shi masoyin Allah ne amma duk wanda ya da'awar shi masoyin Allah ne kuma ka auna shi da karanta wa annabi kaga ya faɗi to ƙarya yake kuma Allah ba zai taɓa san shi ba sai ya dawo ya bi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga jawabi ga kuma me ga sharadi na jawabi ka sa sharaɗi ga yaron ka cewa in ya ci jarabawa a makaranta za ka sai mai keke me sharaɗin sayan keke duk nan da ba a ci jarabawa ba maganar sayan keke me sharaɗin Allah ya so mutane sai sun bi karantarwa annabi duk wanda bai bi karantarwa manzon Allah ba ƙarya ne ya zama masoyin Allah Allah yana son ita kuma da awa aikuwa zai yi yahudu ma ba sun ce su ma masoya Allah bane sun ce su ma waliyai ne قل يا أيها الهادو قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس duk da wannan tabargazar ba da suke kashe annabawa da waye da amma suka ce su ma waliye ne to in yahudu zai da awon waliye suka ai kowa ma zai ko kwa wannan yana da ciki walihada saboda wannan ne kana marji as-salaf as-salih wato makomar magabata na gari inda tanazu yayin da suka yi jayayya huwa lahi wa sunnatu rasulih shine littafin Allah da karantawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ya ayyuhal ladina amanu farkon ayar ko sai yace ku bi Allah me yasa yace bi Allah sannan yace wa atiqur rasul ku bi manzon Allah saboda Allah yana da istiqlal na abi shi manzon Allah ma yana da istiqlal na abi biyayyar Allah da annabi ɗari bisa ɗari ake yin ta mutulaka ce ba ta da ɗari. amma ulil amri saboda biyayyar su ana yi ne sai in ta yi jere da ta Allah da annabi sai ba a ce wa atiqu ulil amri minkum ba sai aka ce atiqu Allah wa atiqu rasula sai aka ce wa ulil amri minkum ba a ce wa atiqu ulil amri minkum ba saboda da an ce wa aqiqu ulil amri minkum to da irin yadda aka ba Allah da annaba aka ra'ayi biyayyar za ta zama ba ta da aidi mutlaka ce ita amma tun da aka ce wa ati wa ulil amri minkum to biyayyar su tana da aini. kar ta sabawa ta Allah da tawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa hadisi ya tabbata dan ka gane in Allah kake bi ɗari bisa ɗari ko annabi to kai ta bi amma wani kake bi to kaɗan nan da kuke da wata za a faɗa yaji Allah ya kiyaye za a tafi yaki. annabi ya ce wa sahabbai ga wani nan ya nutsa musu jagora ya ce duk abin da yake ku yi ku abin da yake ku bari ku bari ka kusan sahabbai yadda suke wajen girmama annabi da yanzu annabi yana da rai zai ce wa sahabbai su dauko masallacin nan sai dai su tambaye mu an dauko ina ra'ayi amma mustahili ne ba sa jin annabi zai ce a dauko masallacin ba zai ba sumama bin asad lokacin da ya kashe dan sakon annabi annabi ya tura aka kamo shi aka zo aka daure shi a masallaci ranar farko da annabi ya same shi ya sumama me kake tsammanin zan malam yace ya muhammad in ka kashe ni ka kashe mutumin da ya cancanci kisa dan ka tura dan sako na ta ka in kana so in biya ka diya kuma sai in biya ka idan kuma kana kayi afiya afuwa da yafiya yace wannan kowa ya san halinka ne da saboda afuwan alal jani annabi yana afuwa ga mutumin da yake mai laifi aka yi rana ta ɗaya ta biyu ta uku yana ɗaure shi da kanshi yake faɗa ya ce wallahi tun da yake a duniya bai taɓa ganin wani mutum da ake girmama ba a duniya kamar yadda sahabbai yake girmama annabi ya tabbatar idan da annabi cewa a cinye shi gaba ɗaya ɗanyen shi yadda yake ya ba su umarni ya ce a cinye shi sai an cinye shi rana ta uku annabi ya ce a sake shi ya fita wajen masallaci kuma ya waiga ya gaba mai binsa sannan ya dawo ya shiga musulunci shi yasa za mu ga usaman zaidu yana da shekara goma sha takwas annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce rinduna ta ƙarshe da ya naɗa ya ce ta tafi yaƙin mu'utar malamai suka ce akwai hikimomi daga cikin hikimomin idan usama ya tafi wannan yakin ya tuna a wannan yakin aka kashe babansa yana daga cikin abin da zai taimake shi gurin jajircewa a wajen yaki yaro ɗan shekara goma sha a ɗauko mutane ɗan shekara hamsin saba'in tamanin a ce shi ne shugabansu kayan ba annabi suke bi ba ko wanda ya sai sa su amma yanzu wani zai ce ba kowa ya ma ba za a yi zuwa da aka fita wajen gari shi wannan kwamandan ya ga ana masa ta'atu amiya kaune biyayya saboda su sun dauka kawai bin sabon annabi ne saba masa kuma saba ma annabi sai ya ce a tara itace aka tara itace mai mugun yawa ya ce a kunna mai itacen wuta aka kunna ya ce a shiga ciki wasu ka ce to ba wasu ka ce wallahi a shiga ku ina so ku kalli ƙarfin imanin ne fa yadda wasu sun aminta ko wuta ya ce a shiga saboda annabi ya ce a bishi a shiga wutar wasu ka ce kai jama'a jihadin nan fa da muka fito yi ba botar gunkin nan da muka daina ba Allah ya raba mu da wutan nan ne Allah ya tunani gaskiya wutan nan bai kamata a faɗa masa ba da aka dawo gida aka ma annabi labari ga abin da ya faru annabi ya tambaya ya ce da ya ce a shiga a wanda ya shiga aka ce babu yake musu wallahi inna matsa'atu fil ma'ruf da akwai wanda ya kuskure ya shiga da ya tafi kenan ba zai fita ba ana wa mutum biyayya ne inda ya dace da me da shari'a dan haka Allah da annaba kake bi dare musu kuri ka musu amma in ba su bane to ka bude nan in ba ka ba ko wata ran wani zai je ba ka nan Allah sai ya ce fa in tanaza'atum fi shay in kuka jayya cikin kowane irin abu ga in ta shar'i ga shi in annakiratu fi siyaqi shar'i ta ummu sai Allah ya ce fa radduhu ila Allah wa rasul kuma yadda abun zuwa ga Allah da annabi kenan kuma yadda abun zuwa ga littafin Allah da sunnar manzon Allah haka suka ce akwai mahazu wanda aka shafe shi a nan gurin a matsayin mudafun ilayhi da haka zai zamanto takadirin ayan faradduhu ila Allah shine faradduhu ila kitabillahi wa ila sunnati rasulih kuma yadda shi zuwa ga littafin Allah da sunnar annabi yana daga cikin ayoyin da in ka ja wa dan kala kafi kace Allah ya ce a mayar da shi zuwa ga Allah da annabi Ka ce wallahi sai ya tashi kun tafi gurin Allah eh kware kuwa ai Allah ne ya ce a mayar da abin gurin shi kuma a mayar da abin zuwa ga annabi yace to mu fara zuwa gurin Allah daga nan sai mu tafi gurin Annabi a Madina tunda Allah ne yace an samu sabani shi yasa yace in kuntum tu'minuna billahi idan kun yi imani da Allah da ranar lahira zalika khairu wannan shine mafi alheri wa ahsan kuma shine mafi kyau ta'awilan wajen ƙarshe ko fassara wa afdalus salafi mafifitan magabata ba'ada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama as-sahabatu kiram sahabbai masu karamci radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara wa sahabbai yadda alladhina akadu, dinahu wanda suka karba addinin sunnabi daga annabi bisirikin da gaskiya shi yasa Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin ya ce mana mu ji tsoron Allah mu kasance tare da masu gaskiya ya faɗa mana masu gaskiyan ko bai faɗa mana ba ya faɗa sahabbai na zaune gaban annabi Allah ya nuna sai ce ulaika humus salihuna wayannan sune masu gaskiya wa ikhlasin da kuma ikhlasi yaƙin badar da aka yi shine yaƙi na farko a musulunci Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya je yaƙin dan Allah ya fita qad kana lakum ayatun fi fi'atayn taqata sayti fi'atun tuqatilu fi sabilillah ta yi yaƙi ne dan addinin Allah ya daga ba dan wani abu na neman duniya ba kama wasafahum Allah ta'ala fi al aziz kamar yadda Allah ya siffanta su a cikin littafin sa mafi girma bi qaulihi subhanahu da faɗin sai ce minal mu'minina maza mazaje masu imani wanda sadaku ma ahadullah alaihi wanda suka gaskata wa Allah abin da suka yi masa alƙawari fa minhum man qada na'am a cikin su akwai wanda mutuwarsa Allah madaukakin sarki ya tuka masa ita akan addini a wannan lokaci wa minhum daga cikin su akwai manyan tabir wanda yana jiran mutuwa ta same shi akan addini amma Allah ya ce wa ma baddalu su canja ba canja shi yasa muka ce maqulun mutlaq ana kawo shi ne daga cikin manufofin ba dan ta'kidin magana ba za mu yi shi annahu na biyu karatun ba nisa yake ba da ɗalibai idan ka ce qultu qawlan na faɗi magana magana yanzu wannan qawlan din maqulun mutlaq ka kawo shi ne dan ka karfafa magana ka ce yadda kar wani daga baya zai ce ai ba magana ta ba da haka da Allah madaukakin sarki yace warattilil qur'ana tartilan tunda tartilan maqulun mutlaq ne wa nunazzilu da yake faɗa cewa wa nazzalnahu tanzila kar wani zai ce ai ba shi yasa aka kawo tanzilan dan a gusar da ibhani ne kici kar wani ya ce a'a ai kaza ne ai kaza ne to shi yasa nan Allah sai ya ce wa ma baddalu tabdila ba su canja ba sai aka kawo makulin mutlaq dan karfafa magana Allah madaukakin sarki yace ba su canja ba canja da yawan sahabbai sun tabbatar da wannan ayat ta gazzatu a kansu irin su Mus'ab bin Umai. Allah madaukakin sarki ya ƙara wa sahabbai yadda ثم ya lura sannan sai wanda suke bin su min al-qurun daga cikin al masu wa'anda aka fifita alula na farko alladhina qala fihim rasulullahi wanda annabi ya faɗa a cikin su yace khairun nashi mafi alherin mutane karni wanda suke suka rayu a zamani na sun mallazi ne luna hun sannan sai wanda ke bin sun mallazi ne luna hun sannan sai wanda ke bin su walida da wannan ne fa sahabatu su sahabbai tabi'una lahum da wanda suka bi sahabbai din hum ahaqqu bil ittiba'i min dini su suka fi cancanta a bi su sama da wani wanda ba su ba domin ba za ka taba hada tsarki a duniya ba na zamanin da sahabbai suka rayu da zamanin da yake bayan sahabbai din ba zai taba yiwa ba wannan ittifaki ne cewa duk wanda ya ga annabi rana ɗaya yayi imani da annabi ya mutu akan imani ya fi kowane mutum alheri da zai zo bayan annabi wanda bai ga annabi ba wannan ittifaki ne don haka walidalika <clears throat> saboda wannan ne lisidihim fi imani saboda gaskiya suke a wajen su mun faɗa mun ce Allah ya ce ulaiha humul mu'minuna haqa wa ikhtilasihim da kuma neman yi ikhtilasin su fi ibadatihim a cikin ibadarsu wa hum hurrasul aqida su suka tsare mana aqidar musulunci din da kaga musulunci a duniya wanda suka dauki addini gabas da yamma da kudu da arewa suka kai shi su waye suka yi wannan aiki sahabban annabi yasa abdullahi gwanda a cikin tazyinul waraqat da yake cewa bihamdillahi abda'u ma ala ni'amin alayla la tazuru har ya zo inda yake cewa su sahabbai rijalun lahi ansarun rasuli mazaje na Allah masu taimakon manzan Allah sai ce huwa dirgam shi annabi shine babban zakin sun mahumun su gobe su kuma ƙananan zakokin da aka shi annabi shine babban zakin ya Abdullahi wannan sun mahumun shi gobe su kuma sahabbai su ne ƙananan zakokin ya yasa abin qayyim a cikin mimiyar sai yake cewa ulaika ashabun nabi wa hizbuhu walaulahum ma kana fi abd nan su sune sahabban annabi kuma sune jama'a sabadan su bada ba wani mai musulunci a doron kasa gari suka tashi suka ne za su isar da sakon addini sarkin garin ya kalle su kamar yadda wani malami yake faɗa ya ce a da idan mutane suka sa kaya sai ka rena su amma zuciyar tana ɗauke da injin ɗin da baka isa ka ci ɗaukan makare ne ba yace amma yanzu sai ga mutane da kafta kafta kaya amma zuciyar kuma sai a hankali da haka ya ce masa in talauci ne yake ba suke fama da shi za a ba su in mai suke fama da shi za a yi musu za a ba su abinci za a ba su kuɗi duk shekara su dinga za a gaya su karɓi wannan da aka gama bayani suka ce wallahi ma ji ina mai haka ba mu zo don wannan abin da kake magana ba inna ma ji'ina kawai mun zo ne kwallo da kurijal iba mu fitar da bayan Allah min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad su daina bautawa bayan Allah su koma su bauta ubangijin bayan Allah abin da ya kawo mu kenan a wancan lokacin dan haka wa huma fi shari'a kuma su ne suke kare wannan shari'a din al'amiluna biha sahabbai su suka aiki da wannan shari'an qaulan wa amalan magana da aiki me yasa kake ganin a gurin hadda qur'ani har Allah ya nade ƙasa da wanda ke bayan ta ba wani malami da zai iya samar da mahaddata qur'ani kamar yadda makarantar annabi ce daga cikin sirrin shine su sahabbai sun hada haddar da aiki ba haddar kaɗai ba aiki ba sannan kowa ya san cewa aiki da abu na daga cikin albarkar da Allah ya isa masa ka riƙe abin baka mantawa to su sun yi aiki da shari'a qaulan wa amalan walidhalika saboda wannan ne iktarahum Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya zabe su linashri dinihi dan ziyada addinin sa wa tablighi sunnati nabiyhi dan su kuma isar da karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi sallama. qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce taftariku ummati al'umma ta za ta rabu ala salasin wa sab'ina milla akan gida 73 kulluhum fin nari duk suna cikin wuta illa wahida sai ta farki daya قالوا يا رسول الله sahabbai suka ce ya manzon Allah ma hiya ya rasul me ce ita kaga inda kai ne bata ma annabi lokaci zaka kace ya rasul Allah na na biyu sai ya lissafa nawa saba'in da ukun nan amma sahabbai da yake suna da hikima da ilimi da sanin ya kamata da suka tashi ba abin da ya dame su da saba'in da biyu tun da dai ba a nan tsirar take ba ma hiya ya rasulullahi wacce fi ɗayan da za ta tsira ƙala sai ya ce ma ana alaihi wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai da na da aka koma dubu ɗari ne sasu cikin talatin da ukun nan ka huta kuma an aka tafi lahira an wani ya tsira kai baka tsira mai aka yi kaga ina ba an gane na haka wa yutlaqu ala kulli man ittada bi salaf salih ana faɗa ga duk wanda ya koyi da magabata na gari wa sara ala nahdihi ya tafi akan hanyar su fi sa'iril usul a cikin sauran zaman na ana ce masa me salafiyyu nisbatan nisba ilayhi zuwa gare su wata da kuma bambanci baina uwa baina man yukhalifu manhaj as-salafi bambanci tsakanin wanda yake sabawa manhajin magabata din wa yattabi'una suke bin ghayra sabilihim tafarkin da ba nasu ba qala ta'ala ayat da muka kawo da zuwa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yaghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wala yasau ayyu muslimin ba yadda za a yi yalwaci kowane irin musulmi illa an yattakira bil intisab ilayhi sai dai idan zai yi alfahari ya jingina kanshi zuwa gare su daga lokacin da aka waye gari kuma mutum yana musulmi yana zagin magabata to lalacewa kuma ta same shi a rayuwa Allah ya kiyaye wa lafzu salafiyya wannan lafazin na salafiyya asbaha ya waye gari alama sunan yanka ne alaman hadis salafus salih akan waɗanda suke bin manhajin magabata wa tariqatihim da hanyar su fit talaqqi islam wajen karban musuluncin su wa fahamihi da fahimtar musuluncin wa tatbiqihi da mai dabbaka fahimtar ina fata an fahimta da haka ko a ina mutum yake a duniya in dai ya yarda zai bi qur'ani da sunna akan fahimtar magabata to duk sunan da ya ga dama ya kira kanshi mu ba sunan bane ya dame mu me ya dame mu abu littafin Allah da sunnar manzon Allah wa bi da wannan ne faɗin inna mafhum as-salafiyya abinda ake fahimta daga kalmar nan ta salafiyya yutlaq ana ana fadin ne alal multazimina akan waɗanda suke lazimta bi Lahi ta'ala da hanyar riko da littafin Allah wa ma sabata da abin da ya tabbata min min sunnati da sunnar annabi tamassukan kamilan riko cikakke zahirin wa ba'in a bayyana da koyi wasa'ili na sannan suna masu tafiya ala nahaj ahal kuru da thalathah al akan hanyar waɗancan annonin na farko wal muktafina kuma masu bin asarahum gurabansu ila an yarisa Allahu al-ardh wa man alaiha Allah ya nabi kasa da wanda ke bayanta wayannan sune me sune salafiya shi yasa zaka ji suna da sunaye ana cewa al-asari jingina zuwa ga gurabun magabata ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza shi yasa zaka ga wanda suke gudun sunan ahli sunna da yanzu sun dawo sun ma ce ahli sunna ne to nan gaba ma su suka gane cewa sunan salafiyin yana da kyau zaka ga sun yi riba sun dawo sun ce su ma me ne dan su kawo iltibasi su kawo rikici jiya mun yi dogon bayani a wurin karatu bai yi wa a fahimci qur'ani da sunna dole sai akan fahimtar mutakin nan gaskiya to duk kuma wanda ya yadda cewa zai qur'ani da sunna ba akan fahimtar shi ba akan fahimtar su to yana da alaka da su din ina fata an fahimta abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada ila takaddatin okay wannan takardar a gurguje ta whatsapp whatsapp wanda suke mun taba faɗa a nan gurin wani ya ce ya manta ne wanda suke yin whatsapp na ɗan uwa malam mutar nan ga baban sadiq duk daga duniyar da muka yi karatu mutum zai dinga ganin karatu karatuttukan da muke a kaduna in mutum yana cikin wa'annan gurbin zai dinga ganin su ko yana kano amma idan mutum ya tura sunansa da adireshinsa aka yi adin shi a ciki gurbin ko sallama ba a yi kana yin sallama za su mutu wallahi ko sallama ba a yi abu bi ake daga a tura karatu kuma su suke turawa sai dai in kana da tambaya sai ka rubuta a ciki akwai malaman da za su bada amsa da haka akwai na maza akwai na mata amma in mutum ya da zai gani gobin da za a sa sufuli takwas sufuli sufuli takwas sai shida bakwai hudu hudu uku tara bakwai uku a riƙe kuwa sai su a ƙara faɗa wayayi sai sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku wannan ita ce ainihin wato subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah ربك الله أكبر Muhammad Sani Allah sai lokaci alhamdulillah lokaci ne ba a ina wuro tana zuba alhamdulillah mana insha Allah in Allah dan Allah ya kai mu wata ku nemi littafin mabadi usafiya haka mata sai mu fara sarfin na ɗaya na ɗaya da shi ko ya kamata wata mai zuwa mu ƙara sana'un nan mai sarfin da eh ko ko dan ku da ko a daban amma dai haka ne to gaskiya ya kamata wata mai zuwa mu karance na ɗaya eh ko kuwa dan ku insha Allah sai sai shi

sun yi ana da memori ba dama a san alaga ta mala san alaga ta mala in laga aiki haji da kokari barakan Allah zai kuma fa asallallahu alaikum san malam Muhammad din sa ta gida ummi ta ce min yarinya ta bata da lafiya suna asali a san alaga ta eh ina ganin gobe kafin in bar garin nan ta ce mun suna asali ya kamata gobe shi Allah ya sani ba shi kamar uzi ya wala Allah kana da ungon ne nawa a ko da da wani su mure ne ko dai ga da doka ko na sauki ne kar mutu a wajen da doka ne to yana ganin ba ba ba ma sai da ya rubuta sanan ya wuce gidan da safi an gidan sanan ya bara kamar ana sai da littafin eh a gwada da akwai fulana sai da a a Thank you.

sakatare sakatare a wannan masu a a

Bikin ne za mu bulbul ba. Suna ah, sosai ko. ba a yin hausa a gida ba. Ba a hausa a gida ba. Ba a dai ba ko ba haushe sai a yi. Hausa. Wato ya mutu. Ah, eh? Allah Sakatare sakatare. Assalamu alaikum. Shekara nan tana ne? sakatare to da Allah ai mana hakuri to to to sakatare nagode nagode ai mana hakuri da Allah sai Allah ba kuma ai alhamdulillah ai mana hakuri da Allah to malam mun gode mun gode amin amin sun dauko mana abinci yan fulani to ina ganin ni waya ta ne take neman ta mun ishege lafiya lo to shikenan sai yango <laughs> ce Audu Jabiru yana karatu yanzu Lahadi. Ko ko ah, yana yi a ah, yanzu ne ah, muna zuwa ai lokacin muna muna aje malam yana zuwa shi. Saboda Allah. Allah baka je na ta ihu ba. Wala ne ban jama. Ko da kana ta fama da ko cikin da shi ne. Har yanzu sai ya da karatu sannan suka ce. su hayana kawai har eh, iskanci ne. ai na faɗa ma da a garin nan nake kuɗa na maganin mutane amma kuma ka san menene hm. ai su fi kun da don kowa ya kai a nan waje saboda Allah ai su bi kun nan sun fi nasu gawai ai baka isa kai waya a waje boye ana jin kuma ka ga nan fa cikin nan mata eh, eh, eh mana ba bangaren cikin masallacin fa ya cika wajen sifin step din nan ya cika sai mutane ga tsaya su tsaya kuma an zuba karatu kuma na ja karatun yau waya ta ce take so ta mun iya shi a inda suka zo suka tsara wa kasar sun ce tsarin su daga cikin aƙidar haratun karatun mata haramun ne a guri ɗan wannan haka suka da karantar da matan aure to amma akwai wani shi yanzu dan muraka ba a wani malam mafaraki ah. yanzu na ga shi fa ya ma fitar da ya ma yanzu shi rikici ba suke da shugaban adiliyar na roba ya ce jahili ne ai an matsa mai zai ci izala zai koma bare to ai yanzu ya dauki abubuwan nan dan duk yanzu wannan abubuwan ake na biyu shi fa baya yi dan naji an ce wani ma ce ya kaka ne wa bidin nan ba shi kuma ya buɗe makarantar matan aure to daga cikin matsala ka ba su ana adiyar su ka buɗe makarantar matan aure ai kawai ka fara shi na kawai to ai a aƙidar su ba makarantar matan yanzu ina za ka yi na ok eh to kawo ta nan kawai za su nan a sa'a nan eh, wa'annan ulon fa waɗannan kulolin ne ai akwai kuloli ne wannan na gidan alai bashir ne ko alhaji za a kwashe kayan nan kawai ku su a baya da samu a zo a yi kwali kwali a kawai in ka yi da bala da kuma sai na manta da su wallahi

mana magana da mara sai zai yi bayani sai in yi wallahi wallahi sai mun mai du'a idan yana bukatar a rukiya Allah ka bari Allah ya kawo malam eh baban sadiq dai ma yi kenan eh gobe ba ku dan a'a daren nan kai inji matsalar to to to shikenan malam da ka fara faɗar darasi na nawa kace ne na uku na uku ne to wannan ya ce baka faɗa ba ah, a na faɗa a farko ya faɗa a nan nan su na farko a na farko bai faɗa da ne yawa bai faɗa ba na farko wai ayo kake nufin bai faɗa ba a'a a yau ya ce a darasi na sai bai faɗa ba ya faɗa ya faɗa ya faɗa dan kamar zan tunatar da shi ah, ya faɗa ya faɗa na uku an ba mu fita zan kunna an kaure in kaure shi ai ai kin daga mun haɗa mu biyu da mallam Abiru ka san ka san ya faɗa eh mallam Abiru mun ma to Abdul ya ce ya fahimci ya fara shinshin izala wannan yaran to shikenan assalamu alaikum mun gode Allah ya saka da alheri ina ina ga yawa akarama kalla assalamu alaikum wa alaikum assalam akarama ina ga jiya injiniya injiniya aka ne malam na ce wallahi kan ne laifi kawai yanzu ka faɗo na ce wannan kira wallahi tallahi ina hamza wato janaretan nan ka san an shiga cikin wani yanayi yana nan na mutum harkar sama ko ta kan sama na yanzu na sani ba mutum bane na kira ka dai mu gaisa ne wallahi ha ka kyauta Allah ya maka albarka Allah ya sa ka ga annabi Muhammad ka gama da duniya lafiya sallallahu alaihi wa sallam amin Allah ya shige mana Allah ya shirya zuri'a Allah ya taimake mu malam darasi ainihin wato to malam insha Allah ah. insha Allah ka ce me ma fada wa taqaddama shi ya faɗa na jama da fito bane amma ya faɗa na shi ya faɗa amma